shi profesa ba haka bane to haka musulunci yake sai karatun fatiha jama'a karatun fatiha annabi yana karatun sallah ku kiyaye baya hada aya da aya annabi baya ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa baya haka aka ce yana karatu ne aya aya alhamdulillahi rabbil alamin sai ya tsaya aka ce kamar ma hakka zo ka fassara sannan ya ci gaba da ta gaba a tsanaki ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin to wajen maliki annabi yana karanta ta karatu biyu wata ran ya ce maliki wata ran ya ce maliki don haka duk wanda kai daidai ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين to anan ina ga yana da kyau in bayyana muku fuskokin karatu dangane da fatiha ba wai dan lallai sai kun yi ba ku amma saboda muna son mutanen ƙasar mu su rinka zama akan basira kar ka tafi wata ƙasar wata ranka ji wani liman ya ka gudu shi yasa kuka ga ranar nan da zan yi muku limanci ne a ainihin ne riwayar nafi'u Eh, kira'ar nafi'u riwayar warshi na kuma ainihin kira'ar shu'uba riwayar asim to dangane da fatiha ko dai ka ce maliki ko ka ce maliki to amma in ka ce maliki to shi kenan karatu za ka ci gaba kamar yadda ka saba na fatiha haka karke amma in ka ce maliki in ka so ka iya karasa fatiha kamar yadda ka saba in ka so kuma to cikin malamai da ke kira'a maliki akwai waɗanda in suka je wajen sadun wajen sirata ba za su ce sirata ba ba za su faɗe shi da sad ba ba za su faɗe shi da sa ba sai su cuɗanya sadun da zayun sai ce zirata lavina an'amta zirata ba sirata ba ba zirata ba amma ka cuɗanya صراط الذين أنعمت عليهم shi wannan da yake karanta zirata din to bai cewa alaihim shi kuma alaihum yake cewa sai ce zirata alladhina an'amta alaihum غير المغضوب عليهم ولا الضالين na yi maka ne in ba za ka iya ba lallai ba amma kaka tafi ƙasar libya ko ƙasar afghanistan ko ƙasar turkistan ko ƙasar bosnia in ka je can haka su irin wannan kira'a suke karka je ka ce duk ba su iya karatu ba masu da malaman su. <laughs> mun fahimci wannan da kyau a'a ina fata an gane akwai kuma kira'a da ita kuma in ka zo maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين wannan mai kira'ar makarantar su ɗaya da warsh shi sunan shi kalon in ka je libya galibi irin wannan kira'ar suke a ƙasar libya in liman ya wuce sai ya ce maliki yaumiddin in ya zo sai ya ce صراط anamta أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين daidai ne daga Allah ne kai ma naka da kake daidai ne abin da ya sa shi ƙur'ani kamar yare ne yanzu nan yadda ba kano yake hausa daban da yadda ba zazzagi yake yi yadda bazazzagi yake hausa daban da yadda mutumin katsina yake yi yadda bazazzagi da bakatsine da bakano suke hausa daban da yadda bazakwace da bazanfare suke hausa amma duk me hausa ce bazazzagi bai isa ya ce bakano ba gwari ba bakano bai isa ya ce bazazzagi ba gwari ba sai dai wasa an suna yi amma dai a ka'idar hausa bazazzagi ba ba gwari ba ne bakano ba ba gwari ba ne duk cikinsu kowa menene bahaushe ne mun fahimci wannan da kyau me wannan magana take nufi sahabbai da ka gansu dukkansu ba iri ɗaya bane fa yanzu umar larabe ne amma ba kabilar su ɗaya da manzan Allah ba ba irin larabcin su ɗaya da manzan Allah manzan Allah ba ƙureshe ne gaba da baya umar ko ba ƙureshe ne amma na kwari na adawi al'adawi abu huraira ko gaba ɗaya shi ba ɗan ƙasar saudiya ba ne ma shi mutumin ƙasar yaman ne abu huraira kamar jabir ne mai kira'a jabir ba ɗan saudiya ba ne jabir ɗan yaman ne to akwai kalmomin da balarabe na ƙasar saudiya in ya faɗa na ƙasar masar ba zai gane ba mun fahimci wannan da kyau to yanzu in aka rubuta rubutu da kananci aka ce ba zazzagi ya karanta zai bashi wahala ba a ce mata ta ta haihu sau biyar ba za zagi sai dai ce mata na a ah, haɗo ah, <laughs> to ga ga yalla yana <laughs> jin ya <laughs> ni ma ba zagi ne eh? Eh? Ah. mun wannan da kyau sau da haka mu kiyaye sai Allah ya saukar da ƙur'ani da duk yadda suke larabci yanzu kun ga Abu Huraira shi ya ruwaito kira'awar shi riwayar shi Abu Huraira ya ruwaito ta irin su in suka zo da larabci sai su ce maka ha'ula laulad sai su alardu kulluha masjid su ba za su ce al'auladu ba za su iya sa al sannan su sa alhamza ba ba ta faɗo a bakinsu kamar misali mutumin ƙasar sokoto ne ba zai iya cewa kafin ba fa ta ne wahala sai dai kahen bazan fare kenan bazan fare ba sakwace sai ce kanda gashi na mawaƙi ya ce kanda musan kowa kai mun ka sani sardauna kanda kafin kenan to kaga kowa in aka ce yanzu ya ɗauki irin yaren shi ya sai ƙur'ani ya fi mai sauƙi to don haka ƙur'ani kuka ji wannan bambancin duk gaskiya ne wata ran sai na umar yana sallah sai ji wani yana karatu ba irin nashi ba da ya idar da sallah ya tsaya ya ce kaman taɗiya mutumin ya faɗi ya ce sai na haƙura yana gama sallah sai na ci kwalashi ya ce malam lafiya ya ce ina lafiya kana karatun ƙur'ani ba daidai ba ya ce to ka sake ni mana ya ce ina ya kai shi gaban manzo Allah manzo Allah ya ce saka shi umar ya sake shi ya ce ya manzo Allah yana karanta qur'ani ba irin yadda ka koya min ba ya ce kai ka yi miji umar ya yi manzo Allah ya ce haka aka saukar kai bawan Allah ya yi manzo Allah ya ce haka aka saukar ya ce an saukar da qur'ani da harafi bakwai harafi bakwai din nan ba kira'a bakwai ba karatu iri iri iri iri bakwai cikin bakwai din nan ne annabi ya ɗau shi shine ɗayan ne duk ya kaso haka me ake nufi yanzu in ka je zaria zage-zagen da ke zariya kakab ba irin zazzaganci ɗaya suke ba haka kanawan da ke kano kakab ba irin kananci ɗaya suke ba wani bakanan bai iya faɗin sha sai dai ce hayi hayi zan sha hayi Allah wani bakanan sai dai ce maka zan sha hayi ito <laughs> eh amma dai me bakano ne ko kuwa <laughs> ko bakano ne dai ka gani in ka zo ka samu wani Kano ba zai iya cewa shehi ba sai ya ce sheshi sai ce sheshi ya ce <laughs> ba zai iya cewa ba to ka gani a kanan ma haka a ƙasar sokoton ma haka a zazzau ɗin ma to sai ya zama a cikin larabci ɗaya sai ka su kashi-kashi don haka kun ji rahama alkur'ani wannan kenan annabi ya gama karatun sura jama'a ai karatun fatiha karatun fatiha farilla ne a